السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna منا شاديو غوات watan هجرة دبو dubu تريه da arba'in da biyu wanda ya zo ashirin da hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu tashi a aya ta ɗari da sittin da ɗaya أتكن سورة البقرة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون تنظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أتكن ونن بنغري نأكو إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الذين يكتمون لا متاشكما إن الذين كفروا innal ladina kafaru Allah ta'ala ce hakika waɗanda suka kafirta wa matu wahum kuffarun suka mutu alhalin suna kafirai ula'ika alaihim la'anatullahi waɗannan su ne wanda tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati tsinuwan mala'iku ta tabbata a kansu wannasi ajma'in inuwan mutane baki daya ta tabbata a kansu khalidina fiha za su dawwama cikin wannan tsinuwa wanda kuma shine dawwama a wuta wanda ya dawwama a tsinuwa ya dawwama a wuta fala yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sassauta musu ko a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzaruna sannan ba za a saurara musu ba idan minan nazari kenan ko minan inzar ba za a saurara musu ba ko ba za a kalle su ba wannan aya tana cikin ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya fito karara ya nuna kyamarsa ya nuna tirɗinsa da Allah wadai da abin da ake kira kafirci da kuma kafirai wanda kuma wannan shine ainihin tsantsan imani shine faskarar la ilaha illallah muhammadun rasulullah wato ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa man yakfur bi tsaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati luska saboda haka Allah subhanahu wataala a wannan aya yayi hukunci guda biyu na farko ya tabbatar da akwai wasu da ake kiransu kafirai sannan Allah ta'ala ya ba su damar tuba cewa su yi ƙoƙari su daina kafirci ƙullin lazi da kafaru in yuntahu in yuntahu gufar lahum ma qad salam ka gaya ma waɗanda suka kafirta idan sun hannu sun tuba sun daina to za a gafarta musu abin da ya gabata Shin Allah ta'ala yace innal ladhina kafaru hakika waɗanda suka kafurta wa matu wahum hum suka mutu alhalin suna kafirai wannan inna harfu tawkidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yanfa'u kabra allazi shine ismu inna bani al fatih fi mahalli nasbin kafaru wa matu wannan jumla fi mahalli ne da mahalli min al i'rab silatul mawsul وهم كفار والواو الحال هم مبتدا كفار كبره والجملة حالية حال لا محل له من الإعراب أولئك وأن مبتدا نبي شين خبر إن جملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر مبتدا الأول هو اسم إن خبر إن أولئك عليهم لعنة الله waɗannan waɗanda suka mutu suna كافرين الحال suna كافرين wato duk wanda ya tuba daga kafirci kafin ya mutu Allah ya alkawarin zai yafe masa amma wanda ya mutu yana kafiri to Allah ba zai karbi tubansa ba wannan shine sakonni guda biyu da wannan aya suke dauke da shi to menene kafircin da Allah in ka mutu kana yi ba zai yafe maka ba ba zai maka gafara ba ba zai maka afuwa ba ba zai baka aljanna ba to shine aka kasa waɗanda suke kafiran zuwa kashi-kashi akwai waɗanda ake kira mushrikun su mushrikun su ne waɗanda suke haɗa Allah da abokin tarayya suka gauraya suka caguɗa, suka haɗa suka cuɗanya bautar Allah da bautar wani sana akwai shi na kashi na biyu su ne ahalin kitab minal yahudu wan nasara waɗanda suka kauce ma koyarwa annaba da aka turo su suka ƙara sarransu da son zuciyarsu har suka rabu da addinin baki ɗaya kashi na uku su ne munafukai waɗanda su munafukai su ne waɗanda suke bayyana musulunci a baki suke ɓoye kafirci a zuci sana akwai mulhidun ilhad su ne waɗanda suke ganin ba ma Allah irin shiyu'iyun da makamantansu waɗanda suke inkarin Allah ko inkarin annabta ko inkarin manzanci ko suke cewa ma ba za a tashi alkiyama ba to da sauran kashe-kashensu shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana illar da kafirci yake da shi da kuma matsayin Allah subhanahu wata'ala akan kafirai na farko da Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son duk wani kafiri mai yawan sako saboda kafirai sun yi haka wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladzi bayna yadayhi waɗanda suka kafirta suka ce mu ba za mu taɓa yin imani da wannan littafi ba kun ji laifinsu na farko wato ba su yi imani da littafin Allah ba wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani laifinsu na biyu suka ce kada ma a kuskura a saurari wannan littafi na alkur'ani wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in haza illa sihrun mubin waɗanda suka kafirta suka ce da gaskiyar da ta zo musu wannan ba komai ne face tsafi ne a fili wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi sannan dai kafirai sun ce ga waɗanda suka yi imani wannan musuluncin da alheri ne ba za ku riga mu shiga cikinsa ba wa qala allazina kafaru in haza illa itkum ahu wa anahu alayhi qauman akharun waɗanda suka kafirta da suka ce wannan ba komai bane face kiran ƙarya ne da ka kirkiro shi kuma wasu suka baka gudunmawa da taimako wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahidatan su dai kafirai suka ce da ma an saukan masa da ƙur'anin dan gaba ɗaya me yasa aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan duk wannan uzuri ne na ba za su yi ba wa qala allazina kafaru allazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum waɗanda suka kafirta suka ce ma masu imani ku bi tafarkin mu za mu ɗauke muku laifukan ku wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo mana ba وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا kafirai suka ce wa manzanninsu ko je ku zo ku bi addininmu ko mu fidda ku mu kore ku daga ƙasashenmu wai za ta alaihim ayatuna bayyinatin قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا suna غا duk suna yin kafirci amma sun fi musulmi samun hanya mai kyau da tsara rayuwa mai inganci da ƙunin lazina kafiru lola unzila alaihi ayatun min rabbihi inna ma anta munzir wa li kulli qaumin had wannan irin maganganu ne Allah yake kama na alqur'ani irin maganganun kafirai domin ka a gaya maka hukuncin da aka yi musu ya dace da irin abubuwan da suke faɗa wa yaqulu allazina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbih su dai waɗanda suka kafurta nan suna cewa ina ma an saukan masa aya daga wajen Allah mahaliccinsa qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ce Allah shi yake batar wanda ya ga dama kuma yake shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi وقال الملأ الذين كفروا من قومه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قل للذين كفروا إن ينتهوا يكفر لهم ما قد سلوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين wannan shi ne kaɗan daga cikin irin ayyuka da Allah ya lissafo mana ko maganganu waɗanda kafirai suke yi shi yasa ya musu hukunci duk wanda ya mutu da kafirci Allah ba zai yafe masa ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa sayalamul kuffaru liman uqubad dar su waɗanda suka kafirta in alkiyama ta tashi za su san wa yake da gida mai kyau na ƙarshe innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka yi kafirci suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullah wan Allah ta haukansu walal ladina yamutuna hum kuffar Allah ce haka nan waɗanda suka mutu suna kafirai ba zan saurare su ba thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allah lahum sannan suka mutu suna kafirai Allah ba zai gafarta musu ba innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun Allah liyaghfir lahum wala liyahdihum sabila hakika waɗanda suka yi imani sannan suka kafirta sannan suka kuma yin imani sannan suka kafirce sannan suka ƙara kafirce Allah ba zai kasance mai yi musu gafara ba ko ba zai shirya da su ta farki ba wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin duk wanda ya kafirce wa Allah yace ba zai ba Allah ba ba zai bi manzansa ba ba zai aiki da sakon Allah ba to Allah fa ba komai yake bukata daga gare shi ba ya jira kawai sakamako wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya kafirce to haƙiƙa Allah mahallaci na wadatacce ne mai karamci man kafara fa alaihi kufuruhu Su wanda yace baya yin musulunci shi kafirci zai Allah ya ce to kafircinsa yana kansa za mu haɗu da shi wa man kafara fa inna Allah ganiyun hani wanda ya kafirce to Allah wadatacce ne abin yabo wa man kafara fala yahzunka kufuruhu Allah ce wanda ya ce zai yi kafirci to kada kafircinsa ya bata maka rai kale shi za mu haɗu da shi wala ya hazun kallazina fil kuf kada waɗanda suke gaggawa su fice musulunci su tafi kafirci ko kuma su zauna a kafirci kada abin ya bata maka rai wala ya li ibadihi al Allah bai yadda bayansa su kafirta ba ko bai yadda su kafirci ba wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kyamatan muku da kafirci da fasikanci da sako wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata waɗanda suka kafirta kafircin su baya ƙara musu komai a wajen Allah sai ki wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara sannan kafircin kafirai baya ƙara musu komai sai asara innal ladina zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya Allah ce an kawatawa waɗanda suka kafurta duniya shi yasa mutane kullum hankalinsu sai koma ai kafiran nan sun wuce mu sun fi mu ci gaba a ina suka fi mu ci gaban a harkar duniya ko a harkar lahira idan a harkar duniya suka fi mu ci gaba ai kuma Allah ya ce la naka taqallubul ladina kafaru mata'u kadi kada wannan jujjuyawan kafirai da samun da suke wa duniya kada irure ka dan jin daɗi ne kaɗan kisa ce zuwina lillaji da kamar hayatun duniya an kawata musu duniya kulka mata bi kufurika kalila naka min ashabin nar Allah ce ka dan ji daɗi sakamakon kafircinka wallazina kafaru yatamatta'una wa akuluna kama akulul an'amu Wannan nar kafirai suna ci irin ci irin na dabbobi Allah ya ce wuta ce makomarsu kamar dabba ce ana kiwata su domin a yanka ta shi sa Allah ta'ala ce la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jijjiyawan kafirai a cikin gari ya dauke maka hankali ka ji cewa wato kamar kafirai sun yi wani abin arziki to Allah ya gaya mana sharɗin kafirci ta fuskoki guda goma sa dole musulmi ya ki kafirci na farko sharrin kafirci a duniya da lahira wanda yake kafiri ba zai ji daɗin duniya ba ba zai ji daɗin lahira ba ko Allah ya bashi duniyar ba zai ba shi ita da jin daɗi ba idan lazina kafar wasaddu an sabilillahi abdallu malalan ba'ida haƙiƙa waɗanda suka kafirta kuma suka kanye mutane ga barin tafarkin Allah sun bata bata mai nisa sannan abu na biyu kafirci babba idan mutum ya mutu a kansa Allah ba zai dace masa ba innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariq jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala Allah yasira hakika waɗanda suka yi kafirci suka yi zalunci Allah bai kasance da musu kafira ba ko ba zai shiryar da su tafarki ba face tafarkin jahannama suna masu dawwama a ciki har abada wannan ku mai sauki ne a wajen Allah sana abu na uku kafirci shine babban dalilin tabewa da kaskanci wa anna allaha mukhzil kafirin Allah ce sai na kaskanta na wulakanta kafirai sana na hudu kafirci yana jawo mai yinsa dawwama a cikin wuta har abada والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور Allah ce hakika waɗanda suka kafurta wutar jahannama ta tabbata a gare su ba za a yi musu hukunci su mutu ba kuma ba za a sauƙaƙa musu azabarta ba wannan shine sakamakon duk wanda ya kafurce sana abu na biyar kafirci yana rushe duk aikin da mutum yayi na kirki ka ciyar ka sadaka ka kyauta to kika baka imani da Allah mai amfanin sa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce duk wani aiki da suka yi mun gabata zuwa ga aikin da suka yi na aiki mun sanya ya sha zama kura a bakar kadewa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wanda duk ya kafirce bayan ya yi imani to wannan aikin sa ya ruguje abu na shida kafirci yakan jawo wa mutum dawwama ta dindindin titir a cikin wutar jahannama kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar haka Allah yake nuna musu ayyukansu hasara a kansu kuma ba za su fita daga wuta ba abu na bakwai kafirci shi yake jawo inuwa ta tabbata akan mutum inna allaha La'anar kafirina wa a'adda lahum sa'ira haƙiƙa Allah ya tsine makafirai kuma ya musu tanadin wutar sa'ira abu na tabbas kafirci shine babban abin da ke jawo fushin Allah ya sauka akan mutum da kuma azaba mai raɗaɗi walakin man sharaha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa Allah ya ce aka takura ka aka matsa ma aka tilasta ka cewa sai ka faɗi kalmar kafirci to ka faɗa da baki amma zuciyarka tana nan cike da imani idan an maka haka Allah ya yafe maka amma in ka saki zuciyarka ka saka kafirci a ciki to wannan Allah ya yi fushi da kai fushin Allah ya sauka a kanka kuma kana da azaba mai daɗi abu na tara kafirci shi yake sanya mutum a cikin kunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama sa'adu fi sama kadhalika yaj'alu Allahu alullahu rijsa 'ala allazina la minun. sana abu na goma kafirci shi yake jawo Allah ya rufe zuciyar mutum alheri baya shiga sharri baya fita wa qalu qulubuna gulf hal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila to wannan takeice sune abubuwan da Allah ta'ala ya faɗa akan waɗanda suka kafirta waɗanda suka fita addinin musulunci ko suka ki shigowa akwai wannan lafazi na kafara yakfuru kuffar kafirun Allah ta'ala ya tanana tashi a cikin alkurani har sau 311 kun ga ashe lafazin ba za a iya soke shi ba domin yanzu akwai wani kwamiti da ake kafawa washi wannan kwamitin yana so ya cire irin waɗannan lafazin daga cikin harkokin yau da kullum ba za ka ce wa kafiri kafiri ba sai dai ka ce wanda ba musulmi ba saboda wannan ka ce masa kafiri akwai kyama shi ne ake so a canza ma kalman kafiri din nan siga an ce akwai wani basakwace wasan kakannin musakwata akwai kun dariya akwai kuma hikima sannan akwai su da ilimi sai yana yin tireda ga ni ibo kirista yana zuwa yana siyayya a gurinsa to kai da ya tafiya sai bai yaransa a gurin sai da kayan shi kuma yaron irin sabon basakwacen nan ne da nan ya shigo birni babu wani kasan ba munafunci ba sakwace bai san munafunci ko wani hanya ji ko hanya uku shi yanzu ya shigo birni bai san ana cewa ne wanda ba musulmi ba in ya zo ya sai ce kai kahuri me kake so kahuri me za ka siya kahuri me za a ɗauko ma kahuri ashe shi mutumin nan baya son wannan kahuri kahuri da ake ce masa sai da gidansa ya dawo sai ce wannan yaron naka duk sannan na zo siyayya sai dinga ce mun kahuri kahuri ni ko ba na son kalmar kahuri kahurin nan sai ce eh kana sallah ita a ba na sallah ce dan kahuri kan kahuri kake yau ba ka sallah kahuri kan kahuri kake yau sai dai a ci gaba da zama a haka da kahurinka da kahurinsa eh, dan kahuri kan kahuri kake to saboda haka lafazi ne na musulunci kuma Allah subhanahu wata'ala ya karkasa mutane kamar da muka faɗa shi ma kansa kafircin malamai sun kasa shi kashi-kashi akwai abin da ake kira alkufur bitauhid mutum ya ƙi yadda Allah shi ya halitta ya inkarin wannan ko ya ƙi yarda cewa Allah shi ya mallaki halitta ko ya ƙi yarda cewa Allah shi yake gudanar da halitta wannan shi ake kira al fi tauhid ko kuma yayi yarda cewa Allah kadai ya kamata a kadaita da bauta wannan shi ake kira al fi tauhid al-uluhiyya ko kuma yayi inkarin sunayen Allah da sifofin Allah wannan shi ake kira al fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi sannan akwai al fin fi risala shi wannan caye bai yadda ma Allah ya aiko manzanni ba ko kuma ya ware wasu daga cikin manzannin ya ce bai yarda da annabuwa da annabuwa da ba tare da cewa kuma dole a musulunci sai ka yarda da annabawa duka sai ka yarda da annabi isa sai ka yarda da annabi musa sai ka yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da dukkan sauran annaba la nufariqu baina ahadin min rusulihi sai mun yarda da manzanni duka sannan wani nau'in kafircinsa wato fil ne ko fil shi kuma bai yadda za a tashi ba bayan mutuwa wani ma bai yadda kai azaba a kabari ba wani ma bai yadda akwai annaba ba wutan ma bai yadda ba sirani mizani sikeli duk da ake faɗa yana ga duk babu su wani yana gama ba za a dawo da mutum bayan ya mutu a yi masa hisabi ba ha iza mitna wa kunna turaban وإضاما فإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو هديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ga waɗanda suke ganin ba za a tashi ba ga waɗanda suke ganin ma in in hiya illa hayatuna dunya na mutu wa na haya wa ma na hadu ba utin ko na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar mu kawai muna rayuwa muna mutuwa kawai shikenan uwa ta haifa ƙasa ta tsaye shikenan babu tashin alkiyama su kuma nau'in kafircin su kenan to kowa akwai nau'in irin kafircinsa haka ne malamai suke cewa akwai kufuru da tauhid tauhidul uluhiyya wa rububiyya wa asma'i wa sifat wa nubuwa wal risala al ma'ad akwai kuma kufran ni'ima shine yin butulci sannan akwai kuma al kufrul akbar babban kafirci shine kamar kufurin inkarin mutum yayi inkarin wani abu da ya tabbata a cikin addini bi zarura akwai kufurin juhudin mutum ya ƙiyarda da wani abu ko kufuru mu'ana mu'anada mutum ya yi kiyayya ya nuna kiyayya da kin yarda da amincewa ko kufuru nifaƙin mutum ya yi kafirci irin na munafukai a zuciyarsa kafiri a baki kuma musulmi wato in yana magana sai ka ɗauka sahabi ne amma a zuciyarsa abu jahil ne akwai kufurin takzib kafirci irin na karyatawa akwai kufurin kitibarin wa iba akwai irin wanda shedan yayi ko shaidan ya da akwai Allah amma da aka ce yayi sujjada ga annabi Adam sai ya tawaye yake ba wastakbara wa kana min alkafirina akwai kufur iraq mutum yana ganin aya ko hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fito na fito da shi akwai kufur shakkin shakkin na iri biyu ne ko mutum yana shakka cewa wannan abun ba daga Allah yake ba ko kuma yana shakka cewa yin wannan abun ma ba daidai ba ne wato yana shakkar daga Allah abin yake ko ba daga Allah yake ba ko kuma yana shakkar yayi ko kai yayi duk wannan nau'in na shakka idan mutum ya samu kansa a ciki to ya fada kafirci da kuma irin da munafunci to duk waɗannan nau'ukan kafiran gaba ɗaya su ne Allah ta'ala ya ba su wannan saƙon cewa a gaya musu baya son kafirci baya son kafirai baya goyon bayan kafirci kuma ya kamata duk wanda yake aikata haka ya tuba kafin su haɗu da Allah wala fala yukhaffafu la yukhaffafu anhum al'azab Allah yace ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzarun ko ba za a sassauta musu ba a cikin wannan ayoyi da muka karanta akwai fa'idoji da darussa kamar guda bakwai na farko annal kafira mustahiqqun lil wanda ya kafirta ya cancanci tsinuwa ino kuma irin ta Allah da ta mala'iku da ta mutane sannan na biyu an sharɗanta wa cewa Allah ba zai saka mutum a wuta ba sai in ya mutu kafiri ba zai rayu rayuwarsa duk akan ba daidai ba sai da ya zo ƙarshe ya tuba mun taɓa zuwa wani gari wa'azi sunan garin babban duhu a yankin tsanyawa yake a cikin jihar kano akwai wani ba ma guje ya shekara sama da tamanin bai taba yin sallah ba kullum sai ce zai musulunta sai an zo sai ya ki sai ce zai musulunta sai an zo sai ya ki wani lokaci kawai sai ya kira ya ce shi dai yana son zai musulunta aka zo aka bashi kalmar shahada aka yi masa bayanin musulunci sallah ɗaya aka yi da shi kan ya mutu na ci bulus ba bulus ne ci ba ba bilis ya ci ba karama kalla wato rahama Allah kenan shi sa wani ya zo ya ce ya rasulallah na musulunta na yaƙi ko na yaƙi na musulunta annabi ya ce musuluncin za ka fara sai kai yaƙin yana musulunta yana shiga filin daga kuma sai aka kashe shi amila kalilan ko ujira kasiran yayi aiki ɗan kaɗan, bai taba sallah ba bai taɓa salati ba bai yi komai ba sai kalmar shahada amma kalmar shahada nan ta cece shi shi yasa ka ji tsoron taba mai kalmar shahada waɗanda suke afkawa musulmi da kisa su wili su ce kafirai ne su ji tsoron ga musul Allah Usamatu bin Zai ya fita filin daga sai wani cikin kafirai sai ya kawo musulmi tsara da an kai masa tsara sai ce la ilaha illallah musulmi tsara shi ko da an kai masa tsara sai ce la ilaha illallah to sai suka yi ɗauki kansa da kawo musu farmaki suka ɗauki kansa da ya ce la ilaha illa sai ɗaya sahabin ya mai da takobinsa shi kuma usama sai ta fara shi da aka dawo sai ake ba annabi labari sallallahu alaihi wasallam yau mun sami wani mutum mai wayan tsiya yana bangaren kafirai yana yakin musulmi amma kuma zai kawo maka sara ya sare ka in kai ka kawo sai ce la ilaha illallah to wannan ai kowa ya san dai ba da gaske ke ba a fili ko to sau da aka usama sai ya make shi yace wannan kawai wayo yake mana sai aka ba annabi labari sallallahu alaihi wasallam sai kira usama yace usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yace ya rasulullah ta wayo ce ba ta gaske ba ce ya faɗe ta ne dan kan mu kashe shi mun mun juya kashe mu yake in mun juyo kansa sai ya ce la ilaha illallah da ka wasa yake yi sai ya ce me yasa baka tsaga kirjinsa kaga da wasa yake ba me yasa baka tsaga kirjinsa kaga cewa la ilaha illallah sa ta wasa bace halla shaqatta sadara kaifa tafa'alu bi la ilaha illallah yawm al-qiyamah usama ina zaka sa kanka ranar al-qiyama ka kashe mutun ya ce la ilaha illallah usama ya ce da annabi ya dinga kana ta min wannan sai da na ji tsoron ina ma ban musulunta ba sai bayan wannan faruwa abin ya dinga ce min kaifa tafa'alu bila ilaha illallah kaifa tafa'alu bila ilaha illallah yawmal qiyama ya za ka da la ilaha illallah ka ce ta wasa ce ka bude kirji ka ga da wasa ya faɗa kun ga ba shi ba da ta kai wannan hadisin domin a zahiri mutumin nan a zahiri fili yana kashe musulmi ne amma kuma shi an kawo masa farmaki sai ce la ilaha illallah amma saboda toshe kafa annabi sallallahu alaihi bai bada izini a kashe shi ba kuma ya zargi ya dora laifi mai tsanani akan wanda ya usama yake duk sanda ya tuno abin da hankalinsa tashi yake yi annabi yace ya za ka yi da la ilaha illallah ranar kiyama tunda a fili kaji ya faɗa amma ka shiga zuciyarsa kaga babu ita a zuciyarsa su masu yin tawili su halatta jinin musulmi su kashe musulmi da suna iri-iri da sunan kungiya iri-iri da sunan jama'a iri-iri da sunan bangarori iri-iri wannan la'ilaha ilaha illallah kai da aka kashe kana la'ilaha ilaha illallah wanda ya kashe kai yana la'ilaha ilaha illallah wacce ce original din mutum ya kawo maka farmaki ya ce Allahu akubar. kuma da aka kashe ka ka ce Allahu akubar. to ya za a kenan sai an je gaban Allah za a yi hisabu waɗannan abubuwa to da haka mutum ya nisanci kafurta musulmi ya nisanci halasta jinin musulmi ba wanda ya isa yawa wani hukunci da kafirci sai kotu kotu kuma sai ta baka dama abinda ake zargin ka na kafirci ka kare kanka idan ka kasa karewa to kun sai ai maka hukunci da hujjoji da dalili amma wata kungiya ko wata jama'a ko wani gari ko wani bangare ba zai zo ya kalli wani kawai ya ce masa kafiri ba shekul islam ya ce inda takfira wata fiƙa wata badi'a haƙullah wa rasuluhu wala ya juzu li ahadin an yi hakuma ala ahadin bil kufri au bil fiski au bil bid'ati illa bi nassin sarihin lallahi wa rasulihi yace a cewa na kafiri ne ko a cewa na fasiki ne ko a cewa na dan bid'a ne ba haƙƙin kowa bane haƙƙin Allah ne kawai da annabi masu haƙƙin kawai daga Allah da annabi baya halatta ga wani saboda kuna da sabanin kungiya ko ɗariƙa ko fahimta aka kawai ka kalle shi kace masa kafiri wani malam yana cewa na yi kuskuren barin musulmi wanda ya kata kafirci in kuskuren barinsa ko ne kuskuren shigo da kafiri cikin kira kafiri musulmi ne wannan kuskuren ya fi ne kuskuren kiran musulmi kafiri kun gane abin da yake nufi kafiri ne sai kai kuskure kace masa musulmi saboda kaga wata shubaha a fili to ya fi sauki da ka kalli musulmi ka ce masa kafiri alhalin ba kafirin bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu yace duk wanda yace ma dan uwansa kafiri sannan kalmar kafircin ta fita daga bakinsa tunda hukunci ne wanda kace masa kafiri kai mai ka yanke masa hukunci guda goma sha biyar kawai cewa wane kafiri na farko ka kashe shi ne hukuncin kafiri ka kashe shi ka hana a ciyan kansa ka hana ka kashe ma aure ka hana matan in ya mutu su ta kama ka hana a ba su gado ka hana 'ya'yansa su gado ka hana a yi masa sallah ka hana a yi masa likafani ka hana abin da shi a matsautar musulmi ka hana a sashi a makabartar musulmi fuskarsa ta kalli gabas ka hana ba zai amsa ka tambaya kabari ba ka hana ba zai hau sikeli ba ka hana ba zai wuce daɗi ba ka hana ba zai shiga aljanna ba ka mar da shi a wuta da wace hujja da san ka san zuciyarka da shuwa haka yanzu kai da waɗannan hukunce-hukuncen tili su ne a hakamul kufar ya za ka yi da waɗannan hukunce-hukuncen ranar alkiyama sura ka mun zo wani zamani yanzu da kun samu sabani da mutum sai ya ko kalmar san ya lafta ma da kun samu bambancin fahimta da mutum sai latsa maka kalmar kafirci mutum ya kiyayi bakinsa malamai suka ce ko su abubuwa guda hudu da ake kiyayewa ko da ka ga musulmi ya faɗi kalmar kafirci ko ya aikata kalmar ya aikata kafirci tunda baka ga zuciyarsa ba to sai ka bashi uzuri guda hudu kafin kai masa hukunci uzuri na farko watakila ya faɗi abin nan ne ma da jahilci ko akwai wani sahabi sababbin musulunta suka suka ce ya rasulullah iji Allah na zata anwatin kama lahum zatu anwatin wannan mai kafin su ne ko annabi sallallahu alaihi karanta musu ayar da banu sai suka ce iji Allah na ilahan kama lahum aliha ala innakum qaumun tajhalun amma sai annabi bai ce musu kafare ba sai musu gyara wani zai zo ya faɗi kalman kafirci saboda jahili ne bai santa ba wani kuma kuskure ne kamar yadda a kafa amin shiddatil farahi allahumma anta abdi wa ana rabbuka me zai ce allahumma anta rabbi wa ana abduka sai ce allahumma anta rabbi wa ana abduka saboda ya ji daɗi a ransa ya shiga sahara da raƙuminsa da ruwa a kai da guzurinsa a kai raƙumin ya tsinke ya gudu sai da ya ga mutuwa wurjanjan sai raƙumin ya dawo ya taɓa ya ji ga ruwansa ga guzurinsa da zai wa Allah godiya sai ya kuskure a baki ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kowace kalma anan kafirci ce ka ce wa Allah abdi kuma ka ce wa Allah wa ana rabbuka waɗannan kalmomin guda biyu kowace ɗaya daga ciki wanda ya shakka akan kalmar kafirci ce shi ma ya shiga matsala to amma kuma wanda ya faɗe su ya yi kuskure ne so yake ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai bakin sa ya kuskure shi Allahumma anta rabbi wa ana anta abdi wa ana rabbuka kaji inda kuskuren yake sana ko wanda zai faɗi kalmar kafirci saboda nasha'a a cikin abin ya taso ya taso a cikin abu ya daɗe a cikin abu bai iya ba wanda ya zo ya ilmantar da shi ko ya karantar da shi ko ya wa'azantar da shi ko ya fuskantar da shi sai ka zo ka tarar da mutane suna ta kafurci saboda ba su san musulunci ba to ba kafurta su za ka yi ba sai ka fara ilmantar da su tukunna shine matakai guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka mai wa'azi sai ya lura da waɗannan abubuwan guda hudu na farko man inda hu jahalun bil ahkami wa naqasun fil imani wani in ka ganshi za ka gan shi yana da jahilcin sanin hukunce-hukuncen shari'a kuma yana da tauyayyen imani yanzu kamar balaraban nan da ya shigo masallaci ya tsallara fitsari yanzu yadda aka gina masallacin nan ka ta fare aka yi masa wannan ado da kayan sai wani sai ya shigo ɗan hizban nan suna tsaye sai zo nan kawai kusa da waɗannan manyan limaman kawai sai zo tsallara fitsari yaya ɗan hizban nan suka fara tamola da shi suka fara daga yi suna nuna shi sama suna nanawa da ƙasa da kyarma mai ceton sa za rasa to amma sai wani ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari sahabbai suka yi kansa annabi ce ga ku bashi ya ga fitsarin sa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan masallaci ne ba a fitsari a ciki ba a gina shi don a yi fitsari ba yace to na gode Allah ya mun rahama ya yi maka rahama sauran duka Allah ya musu rahama Ka ji wani jahilcin kuma annabi ya ce laqad hajjarta wasi'a ka samu abu mai faɗi, ka tsuke shi rahama Allah za ta dauke ni da kai da sauran jama'a kun ga anan annabi sallallahu alaihi ya fahimci wannan mutumin yana da soyayyen imani kuma yana da jahilci na shari'a sai annabi ya bi shi a hankali har ya ganar da shi sannan akwai na biyu man na naqasun fil imani wa ilmun bil hakani. wani kuma zaka ga ya san hukuncin shari'a amma yana da tauyayyen imani misali wani matashi ya zo ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam ya samu guri ya zauna sai ce ya rasula in zalli fi zina ya rasulullah na so ka bani lasisi in je yi zina ka ji ma wai sai ya karbi lasisi kuma wai a gaban annabi ma yanzu wannan ne zo wani mutum ya zo gaban malam ya ce a bashi lasisin zinan kuka fara kwarfa masa mari ai zai gane kuransa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi ai me kake so a baka kai yake a bashi lasisin zina ya ce to kana so a yi da babarka zinar da kake so a baka lasin ka yi kana so kai a yi da babarka ya ce a yake to an an baka sai ka je ka da baba wani shi ma baya so kana son ka yi da yakka da yakka da yan uwarka da yan uwar mahaifinka yan uwar mahaifiyarka ya lissafo masa mata masu daraja a gurinsa sai ta san masa da kishi to ashe masu zina da mutum zai kalli wannan hadisi ma ba zai kare sha'awar zina ba domin za ka yi zina ɗan wani za ka ɓata kai ma ba za ka so a ɓata yarka ba ko matan wani za ka ɓata ba za ka so a ɓata matarka ba ko ɗan wani za ka ɓata ba za ka so a ɓata ɗanwarka ba ko uwar wani za ka ɓata ba za ka so a ɓata uwarka ba sai annabi ya masa addu'a ya taɓa ƙirjinsa yake tashi Allah ya shirya da kai kun ga annabi ya bi shi a hankali saboda ya san hukuncin amma kuma yana ya san zina haramun ce amma wai yana so tunda in annabi ya baka lasisi sai ka je kai ya yadda sai an karɓi lasisi kowa ya ga masu ana ba da lasisi Allah alam sana akwai wanda yake inda hukmu watan fil imani wa ilmun bi ahkam akwai wanda yake da karfin imani kuma ya sau kunce kunce shine mutum da uku kamar misali mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da zoban gwal sai annabi ya kama hannunsa ya murtse ya zara gwal din ya jefar yace ya ɗayanku ku zai ganganta ya ɗauki garwashin wuta ya saka a hannunsa wannan abin da yasa annabi ya masa da zafi zafi na farko yana da ilimi yana da karfin imani kamar da ganganye shi sa annabi sallallahu alaihi ya fito masa ta wannan hanyar sana ko wanda kuma zaka ga wato shi kuma yana da karfin wato hu jahalun bil ahkami wa jahalun bil imani duk da san ba kamar balarabar ƙauyen da yazo ya sauka ya daura raƙumin sa yazo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wakili ne ni daga wani kauye nazo zan maka tambaya kuma zan tsananta maka in ka yadda in fara annabi yake fara yace wani mutum ya je ya same mu ya ce wai kai ka turo shi kai ka turo shi yace eh ni ne wai ya ce kai Allah ne ya aiko ka ka rantse Allah ne ya aiko ka annabi sai yace na rantse Allah ne ya aiko to wai da Allah ne ya aiko ka ya ce sai mun yi sallah ka rantse Allah ne ya ce ai sallah yace na rantse ya ce ai zakka rantse annabi yace na ya ce ai rantse ko mai yace sai ya ce annabi rantse annabi ya ce da ranar ya ce to ba za mu ƙara daga wannan ba ba za mu rage ba ni wakili ne zan je in musu muku sakon da muka yi da yadda ta kwashe tsakanin mu da su dan Allah ko malami aka wa wannan sai kaga daliban su ba su daɗi ba ana ana rantse ai sai ka gaji wani fa yazo yace ya rasulullah ina da dinare daya me zan da shi annabi yace shi sai ce akwai wani ma me zan da shi sai ce ka shi da iyalan kai ce to akwai wani ma me zan yi da shi ya ce kai kaza yake akwai wani ma har sai da aka yi biyar sai annabi ce kai kasa abin da za ka yi to kagan ba mai haƙuri ba wanda ya san kan al'umma ba sai ba yadda za ka yi dole a cike ka nan ka fara kai naushi shi yasa ake so mai wa'azi zama yana da ilimi yana da ikhlasi yana biyayya ga annabi yana da hikima yana da tausasawa yana da haƙuri ya siffatu da siffofi masu kyau kuma ya fara da abin da ya fi muhimmanci shine karantar da mutane tauhidi da ilimi ta Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya tseratar da mu daga kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu ya inganta mana ƙasar mu ya inganta mana tsaro da zaman lafiya malam ko limancin yaro ɗan shekara sha uku ya halatta a sallar asham saboda ya iya karatun alkur'ani shekararsa goma sha uku limaminsu to ai an yi limami ma ɗan shekara bakwai salama ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama da suka suka koyi musulunci za su tafi gida sai ce in kun je garinku ku nemi wanda ya fi ƙur'ani ku naɗa shi liman kaga bai magana shekaru ba ya ummun nas aqra'uhum likitabillah da suka je garin sai aka kira interview da fije suka cika sai wani yaro ya zo da aka yi masa interview sai zama wannan yaron duk garin ba wanda ya kai shi ilimin qur'ani shi kuma abin da ya faru yaron akan hanya yake tsayawa in ya ga za ka wuce sai ce kai musulmi ne in ka ce sai ce ka yi qur'ani in ka ce da Allah ka koya mu so da sai haddace surori da yawa shi kenan suka ce to jama'a annabi ya ce a wanda ya fi qur'ani wannan dan yaron ya fi ƙur'ani ya kuke gani suka ce tawa zai saba annabi ko a sa shi aka sa shi limami lokacin da yake limancin nan shekara sa bakwai har ma in ya yi ruku'u sai duwawunsa ya fito sai wata mata ta ce da Allah ku rufe mana duwawun limamin nan aka yi ta dariya ita aka ɗinka min doguwar riga daga rana ya ce wannan riga har yau na tuna ta ina murna saboda sai da aka ɗinka min sabuwar riga aka sa ni limami to wannan ya ci gaba da musu sallah a tsawon lokaci mazhaban mu ta malikiya ne suke cewa daga cikin sharadin limanci ya zama mutum baligi to amma wannan ai ƙara ba mutum ya kai sha uku saura biyu ma ai ya cika shekarun alƙalami ko to kaga ba komai kuma gashi sallar nafila ce malam don Allah ka warware mana matsalar nan da take damun mu dangane ga in an haifi jariri yini ake amfani da shi ko kwana kuma daga yaushe yinin yake farawa a wani bangaren haka daren ma wani ayi matsala ce mai sauki shi a musulunci dare ne yake fara zuwa kafin ko yanzu yau muna cewa daren nawa daren sha uku na sha biyu ko to idan a musulunci ba sha biyun dare ne ƙarshen dare ba sai alfijir ya keto sannan ka shiga gobe daren ne yake fara zuwa sai kuma ranar ta biyo ba shi sa ake cewa daren sallah shi yake gabatan sallah jaran ganin wata shi yake gabatar washe garinsa to idan aka haifi yaro bayan alfijir kaga ayyuka ake yi sai ya kwana sannan a ce daya na'am sai ya kwana sannan a ce daya ba an haife ka kuma sai a ce daya yau ba sai ba abin da kai a yau din ba an ka wuni kai daya ba kenan ba wuni ake kirga ba kwana ake kirgawa haka yau musabihi a magana ingantacciya shine in an haifi yaro ranar asabar tsoron asabar din shine yayi bakwai yayi kwana bakwai na haife shi lahadi sai lahadin ta zagayo sannan ya bakwai saboda ba a sa ranar da aka haife shi a cikin lissafin sai ya waye gari ake cewa daya ba an haife ka yau sai a ce kuma yau ne ɗaya ba sai don an haifi mutum kafin alfijir ya keto amma alfijir ya keto to shikenan wannan ranar ce za a sa a lissafi malam ah, mai wannan ah, tambaya yana cewa shi da ɗan sanda ne gashi an ce karɓar cin hanci bayarwa haramun ne to malam akan yi mana kyauta in mun yi wa wasu aiki sai su ce ga wannan a sha ruwa da shi da kuma ya halatta mu ci wato shi yasa kullum nake kira ga gwamnati da ta ƙara kyautata wa jami'an tsaro a ba su albashi mai kyau ba su kayan aiki su dinga kula da lafiyarsu a musu gidaje masu kyau wanda ya rasu a filin daga a ba iyalansa abu mai kwari mai kauri mai nauyi wanda za su ci gaba da kula da rayuwarsu bayan rasuwarsa idan ka ba mutum aiki mai wahala kuma ka ba shi albashi kaɗan ka lalata shi tunda ba zai kai shi ƙarshen wata ba kai ma ka san dole zai je ya ci wani abin da zai ci guba domin ya karasa wannan wannan shine abin da ke faruwa saboda haka ka ga gaba wanda zai ce maka ka ci ka ci rashawa a matsayin ka na jami'in tsaro karɓar kyauta za ta iya canza maka manufa ka ga mai laifi ya baka wani abu kuma daga kyautar na ake farawa duk wanda ya sa uniform da duk wanda aka bashi alƙalanci da duk wanda yake harkar jama'a ta tsaro to kai ya dinga karɓar kyauta kai dinga karɓar abu saboda wanda ya baka kyautar nan yau ya zo gobe ko da laifi abu da daga sha alhaji barka da zuwa bismillah kai ku bude kaga sai ya dauko kayan laifi ya wuce saboda wannan kyautar da ya maka jiya yau ta sa ba za a binciki motarsa ba to wannan ku sai ya zama ana amfani da irin waɗannan motoci da ba a iya tsare su ba a iya bincika su ba a iya sanin waye a ciki ba a iya sanin kayan laifuffuka mafi yawa da su aka kuma yanzu kaga abu har ya lalace ta kan yanzu a statistikan nan zaka ji ana ta faɗa cewa an kama wasu manyan jami'an tsaro suna bawa 'yan ta'adda makamai ko suna siya musu da makamai ko suna tura musu kuɗi ko suna kaza duk wannan kaga taɓarɓarewa ce a ce jami'in tsaro wanda ya rantsuwa aka bashi uniform aka ba shi makami aka sa shi a hanya ko a titi ko a boda ya tsare al'umma kuma a ce shi ake ba kuɗi yana kallo ana ko ya taimaka wa 'yan ta'adda wannan ba ƙaramin musifa ba ce so da har ka tsaro ta lalace to al'umma kuma kowa sai dai ta kansa to da ka kai rufa kanka asiri kaka karɓi cin hanci wani ya samu wani ɗan sanda kuma Allah ya ce maki ɗan sandan nan har su kansu 'yan sandan ustaz suke ce masa lokacin da ya gama NCE zai je cewa mahaifinsa ina sha'awar shiga aikin ɗan sanda ka san a ƙauyuka mutanen mu ba a san shiga aikin ɗan sanda yanzu ne da abin ya fara wayewa ka gane a ake wa ko gawa ɗan sanda ana gane ta mutum ya mutu ba irin take koma da shi wannan ɗan sandan Allah ya taimake shi ya je gaya mahaifinsa ya ce zai shiga aikin ɗan sanda mahaifinsa ya shiru sai ce to ban hada ka ka shiga aikin ɗan sanda ba amma kai mun alkawari guda ɗaya yace baban bai alkawari yace ka rantse da Allah ka ɗauki alkawari har ka gama aikin dan sanda ba za ka yi cin hanci da rashawa ba in ka yadda da wannan na yadda ka shiga ko kyauta ka a baka ka karba iya albashin ka kare. in ka mun alkawari ke ka shiga yace baba na ma alkawari wallahi yake gaya min dan sanda nan lokacin ya shekara 25 a cikin aikin dan sanda ya kusa ritaya yace min wallahi iya sanin sa tun da ya shiga aikin dan sanda nan ba a taba karɓar cin hanci da rashawa da shi ba amma sana'a yake in ka dawo daga dan sanda yana yin shayi shayin dan sanda sannan yana sai da kayan miya yana da gurin da yake sai da kayan miya saboda wani abu ya samu guda biyu ko uku ya haɗa wanda yake cike gurbin abin da baya isassa yake gudanar da rayuwarsa kuma duk wata harka ta gaskiya an kai wajen yan sanda sai a ce a hada ka da shi lokacin muna hizba aka ce wa zai wakilci yan sanda a hukumar hizba shi kwamishina police ne ya ce ah, ina ustaz tura mu shi dan uwansu to kaga ya samu yabo har ya gama aikin dan sandansa cikin mutunci cikin daraja ko wannan da aka yi wannan dangon na wanda ya mana singam din na a Kano singam kun ga wannan mutumin ya yi daraja ya ɗaka martaba 'yan sanda saboda yadda ya tsaya cewa sai an yi gaskiya kuma ya dinga jan matasa yana raba su da shan kwaya maimakon a dage ka ko a dake ka ko a ci mutuncin ka ko a daure ka sai ya musu nasiha an kawo matasa ya musu nasiha a karɓa wukaken ya musu nasiha a yi sallah a yi addu'a su ta sai ka sun daina kaga ashe ainihin aikin ɗan sanda aiki ne na gyaran al'umma amma sai mutum ya yi lalata a unguwarsu in ya gudu sai je faɗa ɗan sanda ko mutum an tsane sai je faɗa ɗan sanda kamata ya a ce ustazan nan duk ku shiga yan sanda a samu ustaz ɗan sanda no cin hanci no shawa? yanzu akwai wani ɗalibi ya da daga jami'ar madina sai kawai na gan shi da uniform madina ya gama kuma ya zo ya shiga dan sanda na ce ah ustaz akaramakan ce ina je mu akaramakan la a kan shi da uniform ma da ya sha uniform amma can kasa an nan daga wandan haka haka irin dan sanda hannun suna ne ce masha Allah ina gemu ya ce a wannan sai daga ba insha Allah amma dai wannan an kwashe shi saboda wal yatalaqa wala shirin da dukkan ahada saboda haka ko ina muna bukatar mutanen kirki a alkalai yan sanda al'ada lauyoyi duk wata harka ta shari'a ana bukatar mutanen kirki in ka samu lalataccen lauya lalataccen ɗan sanda lalataccen alkali to kwashi shiga uku shari'a ta mutu ɗan sanda mai cin hanci lauya mai cin hanci alkali mai cin hanci talaka ya shiga uku a cuce ka kuma ka zo ka kwaci kanka da kira kana kallon gaskiya kuma a murɗaita to mutanen kirki ba sa shiga suna tara waɗannan guraren to za a wayi gari cewa mutane suna cikin matsala to da ka muna fata Allah ya ba mu alheri malam shin wanne fi in yi wuciri tare da liman ne ko in yi a gida idan mutum ya yi sallah tare da mutane yana son ya jinkirta wucirinsa zuwa ƙarshen dare sai kai kai kaɗai ya fi lada ma sai kai a cikin duhu ma ba wanda ya ganka shi wuturi ba sharadi ne sai kashi a cikin jama'a ba sallar asham ne ake so da tarawih a cikin jama'a amma wuturi in kana son ka sake tashi da daddare sai ka bar shi sai can karshen dare sai ka yi abun ka kai kare a cikin duhu ka yi shi dogo ko ka yi shi gajere wannan ba matsala domin na Aisha ta ce Annabi sallallahu Salama ya yi wuturi wata ra'a farkon dare wata ra'a tsakiyar dare wata ra'a karshen dare to mun samu eh, kudade ga sunan daban-daban da zannuwa turame da turmi uku yadin shadda biyar daga nabil ita Allah biya masa bukatarsa ragowar kuma akwai masu zuwa daga ina? daga nijar wani ne ya taso daga nijar ya zo ake zaman tafsirin nan da shi duk shekara yana zuwa amma samu labari ya rasu yakan zo nan mu gaisa da shi kullum zai taso daga Nijar ya zo sai an gama tafsiri yake tafiya to Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta akwai masu bukatu daban-daban waɗanda suka ba da gudunmawa duk muna musu addu'a Allah ya amsa baki daya Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in